barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar asabar wanda ne yammacin takwas ga watan ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin takwas ga watan mari 2025 wannan shine darasi na daya insha Allah cikin jerin darussa na tafsirin suratul baqara daga wannan masallaci mai albarka na masjidu area 8 da ke nan abuja a garki a jiya mun gama tafsirin suratul fatiha insha Allah za mu shiga cikin suratul bakara kai ɗin alar ma za ka karanta mana daga farkon baƙara zuwa fara Allah madaukakin sarki ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun bismillah أعوذ بالله من ويغفر ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك أولئك على Allah sarki yace alif lam alif lam harufa ne a farkon wannan sura bayani zai zo akan su insha Allah Allah yace zalikal kitabu wannan littafi ne la raiba fihi babu wani kokonto a cikinsa hudan lilmuttaqin shiriya ne shi ga masu takawa allazina yu'minuna bil ghaib wadanda suke imani da gaibu wa yuqimuna salata kuma suke tsayi da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suke ciyarwa daga abinda muka azurta su wallazina yu'minuna bima unzila ilayka waɗanda kuma suke yin imani da abin da aka saukar a gare ka wa ma'un zilamin publika da abin da aka saukar gabaninka wa bil'akhirati hum yuqinun sannan kuma su masu gasgatawa ne game da al'amarin lahira Allah ya ce ula'ika ala hudan min rabbihim waɗannan suna kan shirya daga ubangijinsu wa ula'ika humul muflihun waɗannan su ne masu babban rabo sotul bakara ita ce sura ta 87 ta fuskar jeren giyar surori da suka soka a a cikin mushafi kuma ita ce sura ta biyu kamar da aka gani amma a jeren giyar wace sura ta sauka sannan wace sannan wace ita ce ta tamanin da bakwai ta sauka bayan saukan suratu wailul lil mutaffifin ta kuma sauka kafin saukan ƴar uwarta suratu ali imran wannan sura muhimmiyar sura ce a cikin alqur'ani ita ce sura mafi tsayi ga baki ɗayan alqur'ani tana da ayoyi mafi ƙaranci a ce ayar ta shida. ko da bakwai ko da takwas da gwargwadon kirgin mabambantan masu kirgan alkur'ani a gun malaman ƙasar madina suna kirga ayoyinta ɗari biyu ne da tamanin da hamsin da takwas afuwa ɗari biyu da tamanin da biyar ko 285 biyu da tamanin da biyar da tamanin da biyar da tamanin da shida ko da takwas ko da bakwai a mutanen ƙasar sham da mutanen ƙasar kufa da makka su kuma suna cewa ɗari biyu ne da tamanin da bakwai ka waɗancan ɗari biyu da tamanin da biyar mutanen madina mutanen ƙasar sham kuma da kufa da basara su kuma suna cewa ɗari biyu ne da tamanin da bakwai wannan sura a cikinta ne akwai aya mafi tsayi a alkur'ani ita ce ayatul dain wadda aya ce shafi guda sannan a cikinta ne kuma akwai aya mafi falala a ita ce ayatul kursi wadda ita ce aya ta 255 ita kuma ayatul dain ita ce aya ta 282 ana kiranta da suna suratul baqara ne saboda ambatan baqara saniya da ya zo a cikin wannan sura kamar yadda aka sani akwai kissar wato yahudawa mutanen annabi musa alaihi salam waɗanda suka kashe wani cikin mutanensu kuma suka zo suna neman bayani a gon annabi isa annabi musa alaihi salam ya gaya musu allah ya ce ku yanka saniya za mu zo kan kisar insha Allah to daga nan aka sanya masa suna albakara wannan kisa bata zo a wani waje ba a cikin alkur'ani sai a nan wajen kawai cikin sotul bakara ba ta maimaita ba wannan sunan ba mutane ne kawai suka sa mata wannan sunan don raɗin kansu a manzan Allah ne sallallahu alaihi shi ya kiraye ta da wannan sunan kamar yadda ya kiraye sauran surori da sunan da sunayensu ya zo a cikin hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim daga Abu Mas'udin al badari Uqbah Amir Uqbatu ibn Amr al-Badri rahmatullahi alaihi wa radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara'a bil ayatayn fi akhir suratul baqara fi laylatin kafatahu wanda ya karanta ayoyin nan guda biyu na ƙarshen suratul baqara wato amanar rasuli kenan zuwa ƙarshen sura wanda ya karanta su da dare to wannan ayoyin sun ishe shi abin tsari sun ishe shi abin tsari cikin daren hakanan har ila yau a cikin hadisin da bukhari ɗaya da muslim suka ruwaito shi daga masruq ibn al-adda daga aisha radiyallahu anha take cewa lamma unzilatul ayatu min akhir suratul baqara qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama faqara'ahunna alaina thumma harrama tijarata fil khamr tace yayin da aka sokar da ayoyin nan guda biyu na ƙarshen suratul baƙara cikin dare sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe sai ya tara iyalan gidansa sai ya karanta musu waɗannan ayoyi sannan daga baya kuma ya bayyana musu hukuncin hana saye da sai da giya kaga waɗannan asarai guda biyu dukkaninsu a ciki waɗannan hadisai guda biyu sun zo da ambatan suratul baƙara da sunanta saboda haka ibnu ashur yake faɗan cewa wajihin da aka sanya masa suratul baqara saboda wannan kisa ta banu isra'ila da suka aka ce su yanka saniya suke ta jayayya ha abu ya zama jangon gare su haka ibnu ashur ya faɗa a cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir suratul baqara da ijma'in malaman musulunci na tarihi da na ulumul qur'an ta sauka ne bayan hijira wato madaniya ce ga baki ɗayanta aisha radiyallahu anha tana cewa ma nazalat suratul baqara wan nisa illa wa ana indahu suratul baqara da suratul nisa'i ba su sauka ba face sai da na tare a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi na cikin bukhari da muslim kuma abu ne sananne a tarihi cewa Aisha bata tare gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai da aka yi hijira kamar yadda ya tabbata a tarihance kamar da ibn hazar yake cewa walam yadkhul biha illa bil madina sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bai tare da Aisha ba sai da yayin hijira ya koma Madina suratul baqara tana da falala mai yawa akwai hadisai da yawa da suka zo game da falalarta zamu takaito akan ishara zuwa ga wasu na daya hadisin Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu da yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu naji zan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa iqra'ul qur'ana ku karanta alqur'ani fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi alqur'ani ranar alƙiyama zai ceci ma'abota karatunsa wanda suka lazimci karatun Alƙur'ani, ya alqur'ani yatlunahu haqqa tilawatihi ranar alƙiyama alƙur'ani zai zo gaban Allah ya nemi cetonsu ikra'u zaharawaini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku karanta surorin nan guda biyu masu haske al wa ala imran sune suratul baqara da suratu alu imran al-imamu abul abbas al a cikin al-mufhim li sharhi ma askala ma min talkhis muslim yake cewa abinda ake isa a kira su da sura masu haske guda biyu saboda ismullahi al da ke cikin surorin guda biyu Allahu la ilaha illa huwa hayyul da kuma alif lamin Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum al-hayyul qayyum shine ismullahi al-a'zam saboda haka ake kiransu da suna az-zahrawaini annabi yace ku dinga karanta suratul baqara da suratul ali imran fa innahuma ya'tiyani yawmal qiyamati zama ghamamatan rana al-qiyama za su zo gadangadar za a gansu kamar yadda kaga hadari yana zuwa auka annahuma gaya ya tani ko kuma annabi ya ce ne kamar girgije auka annahuma firqani min tsairi ko kamar tawaga guda biyu na tsuntsaye sawaf wanda suka jeri da junansu wani bai wuce wani tahajjani an ashabihima za su zo gaban Allah suna neman ceton masu haddace su da masu karanta su annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare cewa ikra'ul baqara lalle ku kanta sotul baqara fa inna akhadha barakatu ruko da ita karanta ta da haddace ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace albarka ne wa tarkuha yin watsi da sotul baqara hasaratun taɗewa ne da nadama in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala yastati'u hal batala Nabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma bokai ɗan sihiri ba za su iya da ita ba wannan shine ma'anan al kamar yadda zo a cikin nassin hadisin mu'awai ya yace na samu labarin an ce al-batalatu shine as-sahar kuma haka ya zo a cikin masharikul anwar fi tasfi sahihil na al-imam qadi iyad haka cikin littafin an-nihayatu fi garib hadith na ibnu asir da kuma littafin tajul arus min sharhil qamus na ainihin wato Nuruddin Az-Zabidi waɗannan malamai sun fassara cewa ma'anar al-batala shine as-sahara wato duk wanda yake karanta suratul baqara to bokaye da ƴan tsubbu ba za su galaba akan shi ba insha Allah wannan hadisi na farko kenan game da falalar suratul baqara tare da wasu surorin hadisi na biyu daga annawas ibn sam'an radiyallahu anhu yake cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu na ji ma'aiki ya da nan Allah tabbata a gare shi yana cewa Yi yu'ta bil qur'ani yawmal qiyamati wa ahlihi wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bi za a zo da alqur'ani ranan alqiyama da shi da ma'abutansa suwaye ma'abutansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace alladhina kanu ya'maluna bihi ne waɗanda suke aiki da dokokin Alƙur'ani a nan duniya Su ne abotan Alƙur'ani rana alkiyama taqdamuhu suratul baqara wa ali imran annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka ga suratul baqara da ali imrana a akan gaba a cikin wannan tawaga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ne ah, labari yake cewa daraba lahumma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salasata amsali sai annabi ya buga misalai guda uku ma nasituhunna ba'd annawas yace ban manta misalin ba annabi yace ka annahuma gamamatani aw dhallatani saudawani annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaman hadari mamakon hadari ko kuma wata irwa mai duhu guda biyu bainahuma su akwai sharqun haske auka annahuma hizqani min tsairin ko kamar tawaga guda biyu ta tsuntsaye sawaf da suka jajjeru ta ne an sahibihima suna neman ceton ma'abocin karanta su wannan riwaya Imam Muslim kenan da Tirmidhi wacce da ta gabata ta Abu Umama riwaya Bukhari da Muslim hadisi na uku shine hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taj'alu buyutakum maqadira kar ku mai da gidajenku su zama kamar kabari wa innal baita allazi la yuqra'u fihi al-baqaratu la yadkhuluhu wa innal baita allazi yuqra'u fihi al-baqarata yuqra'u fihi al-baqaratu la yadkhuluhu ash-shaytan annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar ku mai da gidajenku kamar kabarbara ina ma'ana haka shine gidan da ba a yin sallah kwata-kwata a cikin sa ba a yin nafila ba a karatun alkur'ani to ya fi kama da makabarta fiye da gida nabi ya ce duk gidan da ake karanta suratul baqara to shedanu ba sa shiga gidan shi sa malamai suke gina daga cikin mustahabi a ce duk kwana uku hudu biyar a karanta suratul baqara a cikin gida idan ba za a iya karantawa ba akalla a kunna karatunta a saurara a cikin hadisi na na gaba wanda yake cikin musnad wanda yake cikin littafin musaddarat na al-hakim ne saburi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa li kulli shay'in sinamun kowane abu yana da tozansa an san tozo wanda yake bayan saniya din Nabi sallallahu alaihi wasallam yake wa sinamul qur'anil baqarah suratul baqara ita ce tozan alqur'ani wannan hadisi shi ma sahihi waɗannan hadisan sun zo ne dan bayani akan falalar suratul baƙara, akwai kuma wasu hadisai ɗaiɗaiwa game da falalar wasu daga cikin ayoyin da ke cikinta ba za mu yi magana a kansu ba insha Allah sai in mun zo kan ayoyi to wannan ke sai bayani game da makafi na suratul baƙara, mai da meye a cikinta wannan sura ta dade tana sauka mun ji cewa ta sauka a farkon wato bayan hijira domin suratul mutaffifin ita ce farkon sauka bayan hijira to daga ita sai suratul baqara amma suratul baqara bata sauka duka lokaci guda ba an ta sauke ta a hankali a hankali tsawon shekaru wasu malamai suna ganin bai dace a dinga ce surar baqara suratul baqara ba sai dai suke al-suratul lati fiha zikrul baqara surar da aka ambaci saniya a ciki suna ganin kamar da an ce surar saniya kama abin bai kai darajar a kira ta da haka amma magana ta gaskiya ana iya kiranta da haka domin ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ta da wannan suna sabai sun kira ta kowa ma yana kiranta da haka wancan wani falsafa ne kawai wanda ba shi da wata hujja ana iya cewa al-baqaratu ko suratul baqarati ko qira'atu suratul baqarati ko qira'atul baqarati duk ya halasta wallahu a'lam dangane da manufar ko bayani akan tashrih bayani akan dunkulallen saƙon da suratul baqara take dauke da shi ta tsake da saƙonni masu yawa duba zuwa ga girman sura da yawan ayoyinta da saƙonninta su ma suna da yawa al-imam ibnu taymiya rahmatullahi Alayhi, a cikin majmu'ul fatawa cikin mujalladi na goma sha hudu na majmu'ul fatawa shekul islam ibnu taymiya rahmatullahi alaihi yayi magana akan wannan sura da kuma maqasid ɗinta ina so in takaita mana bayani. ba zan karanta mana dukkanin abin da ya faɗa bane a ishara ce zuwa ga abin da yake faɗa yake cewa wannan sura ta baqara tana ɗauke da bayani akan usulul ilm wa qawaidul ilm wato ta zo da batu akan ka'idoji dunkulallu da suka shafi ilimin shari'ar musulunci da kuma ƙa'idoji na dalla-dalla waɗanda suke magana a kan shari'a abu na farko da ta fara bayani a kansa shine ta ambata mana rabuwan mutane zuwa gida uku ta fuskar imani ko rashinsa ta ambaci muminai ta ambaci kafirai ta ambaci munafukai ta ambaci muminai su ne waɗannan da aka ce suna kan shirya Wulaika ala hudan min rabbihim ta ambaci kafirai su ne lallazina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam ta ambaci munafakai su ne wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil wa ma hum bimu'minin wadannan duk inda mutum yake bai wuce ɗayan uku din ko dai zama mumini ko kuma ya zama kafiri ko ya zama muzabzabina na zalika la ilaha ula'i wala ilaha ula'i Ta wannan ne munafiki Allah ka tsare mu daga munafurci da kafirci daga nan kuma sai sura ta yi magana akan kiran mutane zuwa gaban Allah ta yi magana zuwa ga kira na gabaki ɗaya da aka kira mutane sannan ta bayyana cewa Allah ne kaɗai ya cancanta ta masa saboda shi ne ya yi halitta ya saukar da ruwa ya halitta tsirrai ya yi kaza shi kuma ke ba da arziki gare shi za a koma bayan wannan zancen sai kuma sura ta koma zuwa ga wani zance wanda yana daga cikin muhimmin jigo na sura, shine batu akan banu isra'ila da annabawansu musamman annabi musa da irin tarka-tarka da aka yi da su da irin faman da aka yi da su tun daga kan fadan Allah wai distaska musa liƙauri Allah ya sake maimaita wala kad atayna musa kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir rusul Allah ya ƙara faɗin walakar ja'akun musa bil bayyana ce sun mata kasumin ijila maganganu ne masu yawa idan ka bibiyi waɗannan maganganun za ka tarar cewa wato Allah ya yi magana a kan banu isra'ila abubuwa da malamai suka ƙididdige sama da matsala arba'in aka ambata game da banu isra'ila da tarkatarkar da suka ɗauka wa kansu yadda Allah ya ba su labarin iyayensu da kakanninsu da taurin kansu da gaddamarsu da halakar da su da Allah ya yi da canza su zuwa birai da aladu da yi wa Allah galatsi da suka yi cewa sai sun ga Allah ido da ido da bayani akan wato tseratar da annabi Musa da Allah yi da sauransu Allah ya ambaci wannan a cikin alkur'ani a wurare daban-daban wasu yoyin da Allah ya musu tuna musu neman da Allah ya musu ambata musu irin saba wa Allah da suka yi da kin gaskiya da suka yi da karya alƙawari da kuma wato irin hukuncin da Allah ya musu duk wannan yana cikin wato manyan jigogin suran bayani akan ambatan banu Isra'ila sannan surar ta kulla wata wani kwatance tsakanin annabawa guda biyu wajen ambatan annabi Musa alaihi salam da annabi ainihin wato Adam alaihi salam an ambaci annabi Adam da bayani akan farkon halitta da bayani akan abin da ya faru na shedan da ya yaudare shi ya ci dan itace har ya fito da shi daga aljanna an tambaye an ambaci annabi Musa da gwagwarmayar da ya sha da banu Isra'ila wajihin ambatansu duka biyu kamar da malamai suke cewa saboda waɗannan annabawan duk da ba zamani ɗaya suka yi ba sun taɓa gamuwa da juna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba labarin cewa annabi Musa alaihi salam ya gamu da annabi Adam har ya tuhume shi yace kai ne Adamu uban mutane yace ni ne yace kai ne ka ja mana gangon aka fito da mu daga aljanna annabi Adam yace mishi haba Musa yasa kake zargi na akan abin da Allah ya riga ya kaddara manzo Allah yace fa hajja Adamu Musa sai annabi Adam ya kure hujja annabi Musa to saboda wannan gamuwar tasu ya aka ambace su anan a tare shi kuma annabi Musa malamai suka ce aka yi ta ambatan shi tun daga nan saboda kamantakekeniyar da'awarsa da da'awar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Musa yana da kama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskar yawa yawan su. annabi Musa har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar alkiyama zan ga taron al'umma sun taho masu yawa sai ne fatan ina ma al'umma ta ce da suka iso sai na ga sha al'umma annabi Musa ce sai kuma Allah yana ma al'umma ta ta ma fita Musan yawa da suna da kamata nan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi Musa suna da kamata fuskar wahalar da kowa a cikin su ya sha da al'ummarsa annabi Musa ya sha gwagwarmaya da al'ummarsa an yi rigima an kore shi an yi nufin kashe shi da ƙyar ya tsira to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya samu irin wannan matsalolin da haka Allah yana yawan bashi labarin Allah Musa dan ya ji irin kamantakeke ne su sannan dukkanin su suna da hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hijira Allah Musa alaihi salam shi ma yayi hijira sannan a dukkanin su wato Allah yana magana da su shi annabi Musa Allah yayi magana da shi a tsuru sai na kamar da aka sani shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko mala'ika Jibrilu ya zo ya dauke shi ya tafi da shi sama yayi Isra'i da Mi'raji ko Allah yayi magana da shi a wannan karam to da haka waɗannan kamantakekeniyar malamai suka ce shine dalilin da yasa ambatan Annabi Musa ya zo a nan wajen ambato kuma da aka tsawaita shi ina fata muna gane daga nan kuma sai surar ta yi magana bayan ta yi magana a annabta ta yi magana a kan gaibu da sauransu sai kuma ta gangara zuwa bayani akan kan shari'ar musulunci wannan duka ina taƙaito mana abin da alimamu ibn taimiyya ya faɗa ne farkon inda ta fara magana akan shari'ar musulunci suratul baƙara ta ɗauko batu akan shari'ar musulunci daga tushe daga ina daga faɗin allah wa idibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama daga nan aka fara wannan batu tushen addinin musulunci tauhidi shine daga annabi ibrahim alaihi salam abul anbiya'i daga nan Allah ya fara wannan zancen aka fara bada labarin annabi ibrahima da gwagwarmayar da yayi da umarnin da Allah ya bashi da yadda ya ainihin wato kafa addini na gaskiya da kuma tsaida ka'aba da yayi da sanya alƙibla saboda kuma alƙibla tana da muhimmanci game da addini shine faɗin Allah sai ya su fawo minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha sannan akai magana akan wasu daga cikin ibadoji waɗanda suke da alaka da alƙibla shine kamar umara akai magana a cikin wasu ibadoji wanda suke da alaƙa da zama wuri ɗaya in za a yi su Shi ne kamar itikafi duk wannan yana cikin wannan bangaren to daga wannan batu na shari'a na tabbatar da tauhidi bayan an tabbatar da tauhidi kuma abin da ke biye baya shi ne sanin halas da haram sanin me ya halasta a aikata me bai halasta ba kada a aikata da sauransu to daga nan sura ta fara magana akan halas da haram daga faɗin Allah ya ayyuhan nasu kulu min al ardi halalan tayyiba daga nan suratul bakara ta fara magana akan halal da haram kulu mimma fil ardi halalan ba wala tattabi'u ta shaitan daga nan ne fa akai magana akan abin da ya shafi abubuwan da suka halasta da wanda suka haramta kamar batu akan kisasi idan an zubar da jini cewa kutiba alaikumul qisasu fil qatla aka yi magana akan ibadoji da suke da alaƙa da wasiya idan wani zai mutu ya ba da wasiya da abin da ke da alaƙa da azumi shi ma shari'a ne wanda muke cika a yanzu da abin da ke da alaƙa da ibadoji da suka shafi wurare da lokuta sannan aka biyo batu akan abin da ya shafi hani game da cin dukiya bisa barna faɗin Allah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-ila al fukkan sannan akai magana akan nau'o'in abinci da ya haramta akwai wanda ya haramta saboda shi kansa najasa ne shine kaman mushi da nau'o'in abin da ya haramta ba dan shi kanshi na najasa bane sai dan wata maslaha shine kamar riba kamar abin da aka kwata da ƙarfi daga nan kuma sai sura kuma ta sauka zuwa batu akan mu'amala tsakanin mutane kaga ta yi magana akan tauhidi magana akan shari'a magana akan ibadoji sai kuma ta gangara magana akan mu'amaloli alaka tsakanin mutane ta yi magana akan hukunce-hukuncen aure da abin da ke da alaka da saki da ila'i tun daga faɗin Allah lillazina yuluna min nisa'i daga na ce magana akan saki akan kaza akan kaza akan kaza sannan aka yi magana akan abin da ya shafi wato sadaka abin da ya shafi riba abin da ya shafi bashi shine ayar da muka ce mafi tsayi kenan din ko duk cikin mu'amala ne haka surar ta zama ita kanta wato kamar wani constitution ne mai zaman kanshi a cikin addinin musulunci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi gaskiya da yake cewa wanda zai ya iya suratul baqara to ya zama malami duk wanda ya iya ta san waɗannan hukuntan-hukuntan ya wuce a ce mashi jahili ba wai karanta ta kawai ba duk wanda ya iya sanin abin da ake magana ɗin nan a cikin bakara, bakara manzo Allah sallallahu alaihi yake to malami ne shi daga nan surar ta tike da bayani akan wato neman gafara da neman ahuwa a wurin Allah akan kurakurai da gazawa wanda shine abin da yake cewa khawatimul baqara amanar rasuli kenan al-imam ibn taymiya yayi wannan dogon zancen da na takaita mana a cikin littafin shi majmul fatawa cikin juz'i ko mujalladi na goma 14 saboda haka a takaice ƴan uwa masu albarka suratul baqara tana dauke da bayani akan asnafun nas raba mutane zuwa gida uku da bayani akan ta tatabarzar da aka yi da banu isra'ila tun da can har zuwa bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dauke kuma da bayani akan wata matsala muhimmiya ita ce matsalar alba'asu ba'da al-maut ta da matattu Allah madaukakin sarki ya yawaita magana akan tayar da matattu cewa akwai alkiyama malamai suna cewa za a iya summarizing saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin shi zuwa abu uku Qur'ani aka ce ai summarizing din shi zaka yi mai da shi abu uku na farko shine tauhidi tabbatar da dayantaka Allah da buwayarsa a wajen halitta da siffofin shi kyawawa da kuma cancanta shi ga bauta wannan shine tauhidi abu na biyu shine ainihin wato annubuwa tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki mai wannan kudirar ya aiko annabawa da saƙo don a san shi a bauta mishi na uku shine tabbatar da cewa idan an gama wannan bautar da ake wa Allah a duniya to fa za a koma a gamu da shi shine al-ma'ad komawa ga Allah to sai ya zama da cewa mutane da yawa suna da tambaya akan yaya ne ma'anar komawa ga Allah kamar yadda Qur'ani ya yawaita yawaita magana aka yas'alunaka ka'annaka hasiyun anha yas'aluka an-nasu an sa'a amma yatasaaluna ana yawan tambaya akan tashin alkiyama to suratul baqara ta bada amsa akan waɗannan tambayoyin ta fuskar yadda a aikace Allah madaukakin sarki ba mu labarin cewa tun anan duniya ya ta yadda matattu an gani wato inda ana jin abin kamar theory to yanzu Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin cewa anan duniya an ta da matattu an gani zamu zo kan wuraren amma ishara a gurguje a wuri biyar cikin sotul bakara Allah madaukin sarki ya mana ishara izuwa ga cewa yana ta da matattu farko fadin Allah madaukin sarki game da wanda suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan inje banu Isra'ila sai Allah ya ce sai muka musu tsawa suka fadi suka mutu thumma ba'asnahum min ba'd thumma ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun kaji Allah ya tada su na biyu ita kanta qissatul baqara din da Allah ya ce qul nadribu bi ba'daha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta aka ce a dauki wani sashe na na jikin wannan dabba a buga ma ita gawar sai kawai ya miƙe ya ce wane ne ya kashe Allah ya ce kadhalika yuhyi Allahu al-mauta na uku shine a waɗannan da Allah ya ce kharaju min buyutihim وهم ألوف حذر الموت فقال لهم لا موتوا ثم أحياهم wanda suka fita daga gidajensu saboda suna tsoron ana annoba za su mutu sai da suka gama tafiya sai Allah ya ce ku faɗi ku mutu sannan sai Allah ya ce ku tashi shine misali na uku misali na hudu shi ne misali na aukan labi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha fa qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata an thumma ba'atha wannan ne ne jakin nan wanda yace wanda ya shiga wani gari ya ga an yi girgizar kasa ko an halakar da garin yace ta yaya Allah zai tada wannan garin bayan mutuwa sai Allah ya kashe shi nan take sai kuma Allah ya bar shi a mace sai bayan shekara 100 ya tashe shi sannan ya ga abincin shi a gaban shi kuma aka tashi jakinsa shine misali na hudu misali na biyar annabi Ibrahim da yace Allah ka nuna mu kake raye matattu Allah ya ce ko baka yi imani ba yace nayi imani amma ina so in natsi ne sai Allah ya ce mishi mene fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ka dauki tsuntsu guda hudu ka kashe su ka yanka su ka cakuda naman su wuri guda ka raba su gida hudu thumma ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma duhunna ya'tinaka sa'a shine misali na biyar wannan duka a cikin sutul baqara Allah ya buga wannan misalan dan tabbatar da mutane cewa lallai ga shi fa ba labari ba ne. da gaske ne za a tada matattu sai Allah ya gwada wa mutane a nan duniya suka gani Wani ya daga cikin manyan jigogin suratul baqara sai kuma da muka ambata na shari'a wanda malamai sun kiri daga cewa akwai hukunce hukuncen shari'a kamar guda 40 a cikin suratul baqara abin da shafi kisasi wasiya azumi addu'a itikafi aikin haji jihadi umara bashi riba giya saki ila'i da makamantansu abu na ƙarshe da bakara ta ambata wanda ba mu ishara zuwa gare shi ba ko kuma ce ibn taymiya bai ambata ba anan shine suratul baqara ta tattauna akan ta tattauna akan theory na islamic economy wato asalin tsarin tattalin arzikin musulunci akwai bayani akan wani wato bedrock wani wani condition na tsarin tattalin arzikin musulunci a cikin suratul In Allah ya sa mun kai daidai wajen za mu yi magana a kai. da gaske akwai bayani akan zakka da gaske akwai bayani akan hukunce-hukuncen riba da gaske akwai bayani akan ciyarwa da gaske akwai bayani akan wato wasiya da kuma bashi waɗannan abubuwan guda biyar duka suna da alaƙa da fundamental issue da ke cikin batu akan islamic economic system suratul bakara ta kawo wannan Allah ya sa mu amfana da abin da ke cikinta to wannan shine kulasar abin da ke cikin wannan sura mai albarka a sosul bakara kamar da muka ambata ita ce sura mafi tsayi a cikin alkur'ani a ba ita kada ce sura mai tsawo ba ana kirga surori masu tsawo guda bakwai a cikin hadisin Alimamu imamu da shi da al ahmad da tsayalisi a cikin musnadinsa suka ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace uqitu makanat taurati a an bani dogayen surori a madadin at-taura to dogayen nan sune bakara da ali imran da suratul nisa'i da suratul ma'ida da suratul an'ami da suratul arafi nawa kenan shida ko to cikon na bakwai din sune surori guda biyu ita ce amfal da tauba sai ka haɗa su a matsayin sura ɗaya domin dama wasu malamai suna kallon surori ne wanda suke kawai kama a ce wato kamar katab ne da a da b shi sa ma babu bismillah a su kamar da muka ji a baya wa baina kulli suratayn basmila la baina lanfali wa taubatin fala ta'ti biha saboda haka daga kan bakara zuwa ƙarshen suratu at-tauba su ake cewa as-sab'u tiwal surori bakwai dogaye ita bakara za ka ga izu biyu ce da rabi ko ma izu hudu kai ko juz'i biyu da rabin juz da rabin haka ne to daga su kuma sai annabi yake cewa wa utitu makana zaburi almi'il sannan an bani maimakon azzabur an bani almi'ul sune suraye ko surori masu aya sama da ɗari ko ƙasa da ɗari shi ne ma'anan almi'ud waɗancan surorin da suke da aya sama da ɗari biyu ko kuma ƙasa da ɗari biyu su ne a tsiwar akwai kuma masu za ka ga ayoyinta ɗari da goma ko da ashirin ko tamanin ko tasa'in duwana ana iya ce musu almi'ud sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa utitu makanal injili almasani sai kuma aka bani surori waɗanda suke masu yawan maimaita magana ɗaya da ke cikinsu wanda ayoyinsu ba su kai ɗari ba su ake ce ma'almasani da wannan ma'anar ta nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa fuddiltu bil mufassal sannan Allah ya ƙara mini da al mufassal al mufassal sune sura sura surori gajajjeru wanda ana cewa daga kan suratu qaf zuwa suratun nasi waɗannan su ne gajajjerun surori wanda galibinsu a aya hamsin aya arba'in talatin wata goma su ma ana raba su zuwa gida uku akwai iwalul mufassal akwai ausatul mufassal akwai qisarul mufassal kada dai mu zurfafa cikin wannan tattaunawar ta mantar da mu abin da muke akai to sai Allah madaukakin sarki ke cewa alif lam Allah ya fara wannan sura da waɗannan harfa guda uku alif lamun da kuma mimun malaman tajwidi suna jan maddoji a wannan wajen akwai madada suke ce mata a lazimul kalmi ne wannan ko harfi harfi ne ko <laughs> lazimul Harfi musaqqal kalmi shine kamar wala bali yawa kazan ka tajwidi malan karatun islamiya ne in ka wuce shi shikenan sai dai ka dinga dabbakawa kawai in ba dan musabaka bane ke ba za ka dinga kana shi to wanda ana ce mata harfiyul musaqqal zaka ga a jikin alqur'ani akwai wata madda akan lamun din alif zaka karanta shi haka sai kuma lam da madda shida sai kuma mim ma da madda shida shine lazimul harfiyu musaqqal malamai sun ta kai kawo wajen ƙoƙarin ƙulafuci irin na malamai wai su gane wai mai Allah yake nufi da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai fassara ba sahabbai ba su tambaye shi ba bai ce musu ga abin da yake nufi ba shi dai kawai ya ce idan ka karanta Alƙur'ani, za a baka da kowane harafi lada goma sai ce la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun na bisin kanta alkurani din harafi da lada goma ya ce kuma ina ce harafi ba ina nufin duka alif lami ba a ina nufin alifun ladan shi daban lamun ladan shi goma daban mimun ladan ta goma daban sadaka da zaran ka ce alif lami da niyya kana tilawa don Allah ya da ka ci maki talatin in Allah ya sai na iya ƙara maka ya ƙara maka wallahu za'ifu liman yasha sakamakon haka sai malamai suka yi saɓani wajen fassara waɗannan haruffa da ire iren su. akwai su a gurare daban-daban a cikin alkur'ani akwai mai harafi uku kamar irin wannan akwai mai harafi sama da uku kamar kaf ha ya ain sad akwai mai harafi ƙasa da uku kamar qaf kamar nun kamar yasin da ire-irensu dukkanin suna da hukunce-hukuncensu a gun malaman tajwidi al-imamu ibn jarir al-tabari a cikin tafsirin sa, yake cewa wasu malamai sun ce wannan haruffan sunayen surorin saboda ana cewa suratu alif lam mim sajada ana cewa suratu hamim dukhan suka ce saboda haka waɗannan haruffan suna wakiltar sunayen surorin ne da kan zo na sai a ce suratu alif lam mim suratu alif lam ali imran wannan ra'ayin wasu malamai ne suka ce surorin ai sunaye ne domin kuma dama ana sa wa mafi yawan surori sunaye da farkon abin da ke cikin su ce suratu amma yatasaalu suratu wash-shamsi ina fata muna ganewa wasu kuma suka ce a'a wannan fawatihu suwar ne kawai ana buɗe zance ne da su don a ja hankalin masu saurare don ka ji an faɗi wani abu da baka sani ba za ka so ka ji me ake so a ce wannan haka aka ruwaito daga mujahid ibn zabar Allah ya mashi rahama wasu kuma suka ce waɗannan haruffa wato sunaye ne daga cikin asma'ullahi ko kuma ismullahi al'azam an ruwaito wannan daga as-suddi da sha'abi wasu malamai suka ce rantsuwa ce Allah yake rantsewa da ɗaya daga cikin sunayensa wasu malamai suka ce a'a abinda su abinda wannan yake nunawa wato ana ana yi wa mutane ta haddi ne ana challenging mutane ne cewa wannan qur'anin da kuka gan shi, da irin waɗannan haruffan aka tsatsara kalmomi da jimlolinsa aka yi shi idan ba ku yadda cewa Allah yayi ba in kun isa ku ɗauki haruffan kuma ku yi kamar abin da ake cewa mutanen maka kenan kafirai wallahu wasu malamai sun faɗi maganganu kala daban-daban wanda ba wannan ba kan mu cika junanmu da theories na malamai wanda yake so ya biye musu sai ya je ya karanta a cikin littattafansu wannan da yana cikin littafin Jami'ul Bayan an ta'awili ayil Qur'an na limamu ah, Ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi alayhi shi kuma al-imamu ibnu kafirin da zo sai yake cewa wannan wannan alif lam min hadha mimma ta'athara Allah bi ilmihi yana da gaske abubuwan da Allah ya bar wa kansa ilimi bai sanar da kowa ba ya dauko mana magana daga Arabi ibnu Husum Rabi yake cewa inna Allah ta'ala anzala hadha al-Qur'ana lalle Allah ubangiji ya saukar da al-Qur'ani fasta'asara minhu bi ilmi ma sha'a sai Allah ya rike ilimin abinda ya ga dama cikin alqur'ani wa atla'akum ala ma sha'a abinda Allah ya so kuma sai ya sanashe da waɗanda ya so fa amma masta'asara bihi li nafsihi falastum bina'ilihi fala an akwai abinda sam Allah bai ba ku izinin ku tambaya game da shi ba kuma kun tambaya ba za ku samu ilimin sa ba shine irin wannan wa man ladhi atla'akum alayhi abinda ko Allah ya nuna muku fa huwa allazi tas'aluna anhu wa tukhbaruna anhu shine abinda za ku iya tambaya kuma a baku labari wa ma kullul qur'ani ta'lamuna ka sani da cewa ba za ka iya sanin ma'anar duka alqur'ani ba wala bi kulli ma ta'lamuna ta'amaluna kamar yadda ba duk abinda ku sanya kuke aiki da shi ba wannan magana Arabi ibnu hukun ne wanda ya rasu shekara da 65 bayan hijira malami ne cikin tabi'ai Allah ya gafarta mishi saboda haka wannan alif lam magana mafi inganci shine ba a san ma'anarsa ba duk wannan lalibe laliban da malami suke yi aiki ne irin nasu na lalibe